Barka da zuwa Salma. Reza, littafi na ɗaya da hudu. masu na idan ba manta ba a cikin littafi na ɗaya <clears throat> da uku mun dakata ne a daidai inda kallon Hamad ɗin ta yi wani abu ya shiga ranta da sauri ta juyo ga sufi banda ke da Hamad waya san Hamad yayana ne babu Sufi ta furta da rashin fahimta baran da mama a shana take ta kalla ta ga bata nan jawo hannunsu ta yi zuwa ɗakinta tana faɗin ku zo ku ji allah sarki wannan kenan anan muka dakata wadda ba san me za su ji ba to yanzu man dawo don jin ko me za su faɗa sai kuma ɗaura kawai amma kafin nan ina gaisuwa da fatan allah ya sa kamar yadda muka fara azumin watan ramadan lafiya mu gama lafiya tare da iyalanmu amin albarkar da ke cikin wannan watan Allah ya bamu Allah ya karɓi karbi addu'o'inmu ya kare mu daga wannan annoba muna roƙon Allah ya sa sanadin wannan ibada ya halaka wannan annobar da muke fama da ita gaisuwar fatan alkhairi da gaisuwar fatan a yi azumi lafiya daga naku dan salma nake cewa <clears throat> to kuma ɗaura kawai da jin yadda za ta kaya azumi fa nake ji fa yanzu za ku dinga kallon watakila karatun sai a hankali watakila eh, posting uploading din ma ba zan dinga yi koyaushe ba ba zan dinga yi kullum ba saboda yunwa san azumi ba fa ya sabo shi to kuma je zuwa kawai daga inda muka dakata ku zo ku ji Allah sarki wannan kenan to kuma ɗaura bayan koma bayan kwana goma hamaude kwanakin yake jinjinawa cikin ransa bai san yadda ya shafe su ba sai dai yana jin ya yi su ne tamkar a saman garwashi abinci sai ya ji bakar wuya ko in ce bakar yunwa yake iya kai 'yan lomomin bakinsa gidansu kuwa a tun ranar bai kara zuwa ba sai momi da ta zo masa tana faɗan ya koma bakin aikinsa ya sanya mata kuka ta tashi ta yi tafiyarta ransa ke kara ɓaci idan ya tuna duk kwanakin nan da suka shafe reza bata kirasa ba ta gama nuna masa bayi da wani muhimmanci a rayuwarta in ba haka ba aida ta san ko kiranta ya gani zai ji daɗi ko da ba su yi magana ba sumarsa da ta taru yake shafawa yana kwance tsakiyar gadon nasa tamkar wani da ke zaune gidan yari haka yake rayuwa ya zama duk wani bususu a kallo guda zaka gane dafin so ke hajijiya da dukkanin ruhinsa gubarsa na illata duk wani kwanjinsa na ɗa namiji wayarsa da ke kara ta katse masa tunaninsa ya ja tsaki mai karfi yana tunanin ko yaransa ne na kamfani wayar ya jawo ganin abbansa ne ya sa shi runtsa ido yana tuna yaushe rabon siwaya waya da sauri ya kai wayar kunnensa hamaude ka bar kira na kenan ko to ka faɗa wa mominka gobe zan shigo na kira ta ban same ta ba yau za mu taso ne shi ya sa. ba lalle ta same ni ba anjima. da karfi ya fashe masa da kukan da ya daɗe yana cin a ya kasa kuka yake bilhaki da ke fita da duk wani bakin ciki da ya kunsa cikin kwana goma nan alhaji ta can sa da yake tsaye cikin airport wayarsa ya dago ya duba yana tunanin ko ba da ya kira ba ganin shine ya sa shi zama yana rike goshinsa kuka kake hamaude me ya faru ko wani abu ya samu momin idan wancan batun ne ba an ce mini komai ya warware ba momi ce abba ta raba ni da yarinyar ita da haɗin bakin kawo ikon allah me yi zafi to yanzu kan yarinyar kake kukan nan kenan ina karfin zuciyar taka da jarumtar abba so duk bai san wannan ba ina jin zan iya mutuwa idan ban ganta yau ba kwana goma fa don allah ka kamamomi magana ta bar ni na je na ganta a hankali ya kwashe komai ya faɗa wa abban yana jin yadda yake salati sai dai ya ɓoye masa su ne suka yi fashi ya dai ce masa ya saki fakariya saboda ta ci amanarsa yanzu ita yarinyar karuwa ce wacce ka sakar ma haka wallahi ta tuba sahihin tuba to zan yi magana da momi idan na dawo sai a yi batun auren me ka ce abba ya furta yana miƙewa tsaye saman gadon na ce zan wa momi magana ka je ka ga yarinyar yau idan na dawo na yi bincike game da ita sai a yi auren wani ihu ya sake a kunnen abban da sauri ya kashe wayar yana mamakin abin da ya hau kan tilan ɗan nasa shi ma dire wayar ya yi saman gadon ya sako da sauri yana wucewa toilet tun kan mamin ta yarda ya fara tunanin kintsa kansa a kasar ransa yake jin tsoron faɗan da momi za ta masa sai dai ya sani koma menene shi dai gwara da ya gaya wa abban faɗan nata na ɗan lokaci ne yana fitowa ya ga momin ta kira shi har sau uku cikinsa ya ba da wani irin sauti kululu kan ya gwada kiranta har wani kiran ya kara shigowa ya lalubo ya ja yana kai wayar kunnensa ka kyauta ya yi shiru aka ce aka ce mutuwa za ka yi nan ma ya yi shiru to ka zo ka ci abinci sai ka wuce ka ga kuraishar I love you mommy ya furta da karfi zai kashe mata dodon kunne kashe wayar ta yi shi ma ya ajiye ya shirya da gaggawa yana barin gidan Allah sarki wannan kenan karfe biyar da minti talatin a kofar gate din ya tsaya yana shirin latsa jeres ya bude alhajin hamad ya fito bayansa kuma su fice rike da hularsa hajiyata ki bani hular nan zan dawo gobe fa satin sama sai a ɗaura auren namu mu huta zantukan da suka zarce cikin kunnuwansa kenan ya kame yana karewa sufi kallo da ta sha gayu har da su aishadu tana ta gwalli ganin hamaude ya sa su jin kunya alhaji ya ɗan gyara zaman babbar rigarsa a sirikina karasa mana ya furta yana buɗe masa hanya shigewaye suka bi bayansa da kallo alhaji na bana so ka tafi ne zan maka kuka fa su fita furta tana narke fuskarta da foundation ta taimaka gurin rufe tsufanta ikon Allah ya furta yana shafa gemunsa ni duk kin ruɗa ni fa kin sa ma na manta da kunyar da na ji na ganin yaron nan murmushi ta tana tana wilkila masa ido ya kara hangame baki yana haka ya sake hangame baki yawa gonar auduga in ba so kike gayin nan naki ya sa ni kwana a kofar gidan nan ba ki bani hular nan kai alhaji na ka bar min ita mana in dinga gani ina tunawa da kai haka ba hular ma haka ma ba hular ma kafi mini kyau ta tana janye gelanta zuwa kan fuskarta ta rufe da shi haka aka yi to ai shikenan bari na wuce haka aka yi to ai shikenan bari na wuce ya furta yana shafa salsalelan kansa ba dan masoyiyarsa sufi ta furta yana yana da kyau idan bai sa hula ba da babu abin da zai hana shi yarda ba ba'a aka masa ba shi ina kansa ya ga fasali bare ba hula shi ina kansa ya ga fasali ba tare da hula ba keyarsa zunguririya ya washantu sai da ta kara sa karasa har jikin motar ta buɗe masa ya shiga ta kwafa saitinsa gobin fa ka zo da wuri ai dole na ya furta yana ba wa motar wuta kasancewar baya zuwa da direbansa gudun munafurci dawowa ta yi fuskar ta fara'a fal ta tsaya tana kallon hamode da ya zauna saman fararen kujerun da ke gurin karasawa ta yi kusa da shi ta ɗauke katon gungumin cakulet ɗin da alhaji ya kawo mata ta karasa cikin gidan domin kiran reza da shigar sufi da fitowarta duk bai fi minti biyu ba ta tsaya kawai daga nesa idanunta na kawo ruwa tashi yayi ya karasa gare ta a hankali ya riko hannuwanta ya jawo ta zuwa gurin kujerun wannan kallon sai ka ce baki san ni ba ni ne fa hmm. ta sauke numfashi mamaki nake momi fa da yardarta ta yaya kwashe komai ya gaya mata shiru suka yi gaba ɗaya tana kara jinjin lamarin duk kara me ba dole ba an raba ni da zuciyata ke kuwa wani kyalli ma kike yi hmm. ki koyi salo gurin sufi ya furta yana kunshi dariya kai dan Allah na fa fika damuwa Hamad ne kawai ke ɗan ɗebe min kewa please shekaranta nawa ne murmushi ta yi ka fasa mata ido ba ta fi arba'in da uku zuwa arba'in da biyar ba ya kwashe da dariya har da dukan tebul shine ake kawo mata har da cakulet wai mai ruwanka ne ta furta tana kunshe dariyarta ke kwalliyar nan ne ke kika mata kwalliyar nan ne ke kin gajin bakin ne kamar kamar Angelina Jolie ta shafa mata ta tuntsare da dariya An ya kai ne dama haka kake kawai sun sa ni nishaɗi ne ga farin cikin ganinki ga yadda na tadda su ke kin ga har mota ta buɗe masa fa in ba ido na ya mini karya ba kamar fa har kis ta busa masa irin srk da jakwal ɗin nan na shiga uku don allah ka bar ni laɓewa kai kana kallon su ta furta dariya har da ƙwalla hmm, share ina Hamad ne ya furta da ya fita da fa ta shiru tana ɗan shafa labbanta dawa ya furta yana tsare ta da idanuwa share kawai to komai dai ya kare kenan a'a ya furta yana sauke idanuwansa saman zubin hannunta ina zai kare ina ganin ki da wannan abin a hannu kamar ya ina nufin ki cire zan baki nawa ki saka ka sani ka sani abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba ta furta yanayin fuskarta na canjawa zuwa ɓacin rai amma kin san ba za ki shiga gidana da kayan wani gardi a hannunki ba yaushe zoben nan ya shiga cikin sharuɗan aurenka wai me yasa amin wai me yasa zai tsaya maka a rai me ruwanka da shi ne ka kawo nakan mana zan ki karɓa ne ba na son ganin shi ne a hannun matar da zan aura alhali wani banza ne ya bata ba fa banza ba ne me ke damun ka ne dama zuwa kai ka gaya mini maganganu ne kamar kina son goge duk wata siga da na ba bawa zancenki kamar kina nunin mai zoben nan mutum ne dan uwanki kike raina mini hankali idan aljani ne ki cire mana me zai rage miki hamaude zargi na kake Tafurta muryar tana rawa tuya kike so na yi na ce miki idan na gan shi ji ke kamar ana yanka zuciyata na tsani ganinsa idan kin sa idan kin nace sai kin rayu da shi za kuwa ki dawwama a hannunki da safa tashi ka tafi da kyau ya furta yana miƙewa ficewar yayi har yana dukan gate din tamkar shi ya masa dafe kanta ta tana mamakin kalar rikici na hamaude allah sarki can ko ɗaya ɓangaren fakariya karfe biyar da minti talatin sm tm ban san yadda zan maka ka gane bana kaunar sake wata alaka da ɗa namiji ba ban san yadda zan miki ki gane soyayyarki ta zama tsuntsun kanari zuciyata ta zama hatsin da tsuntsu ke cicaka a koda yaushe a karo na farko da ta masa murmushi tun kwanaki taran da ya shafe yana bibiyarta wash ya furta yana dafi saitin zuciyarsa da kika yi murmushin nan sai na ji kamar ana yayyafa min diamond a zuciyata hamad kake ko kwarai my princess ya furta yana tsare ta da idanuwansa da ke kafa 'yan hanjinta a duk lokacin da ta gansa tabbas gaidin yayi ya yi. ba dan soyayyar wani da ta birkita rayuwarta ba da tuni ta ba da kai ka bar ni don Allah ka bar ni na ji da damuwata kai ya furta yana dafe kirjinsa tamkar mace kin ga waccar ya nuna mata wata tirela da ta yanko titin da suke tsaye to ki tura ni gabanta ta bi ta kaina shine kawai abin da nake ganin zai iya raba ni da ke ya rabbi ta furta tana dafe kanta me zan maka ne marimi ya furta yana buɗe hannuwansa ya sunkuya gabanta akan gwiwowinsa baya ta yi da sauri tana masa kallo na mamaki wai wannan haɗaɗɗen gai ɗin nake wai wannan haɗaɗɗen gaya shi ke durkushe a gabanta a sannu ta sauke idanuwanta saman labanta masu tudu ta haɗiye yawo da ƙyar wani tunani na ɗarsuwa a ranta Na ji, tashi ni dai please sai kin yarda za ki aure ni zan bar wurin nan ki tausaya mini mana ya furta yana wani langwabe kansa na ji zan aure ka amma da sharaɗi da sauri ya mike a karo na farko ya riƙo hannuwanta rintsa ido ta yi jin wani yanayi ya ratsa ta za ka sake ni bayan sati guda na komawa tsohon mijina kin kashe ni ya furta yana zare hannuwansa please ta furta tana ɗora hannuwanta saitin zuciyarsa da ido ya bi hannun da kallo kafin kuma ya sauke su cikin idanuwanta da suka fara cika da kwalla murmushi ya mata zan yi tunani a haka suka tako ya kawo ta har cikin unguwarsu idanuwanta suka sauka kan motar hamaude da ke girke a kofar sireza ta ya faɗi farin cikin da ta samu na tsawon kwanaki goma nan ya fara gushewa a fusace ta warware hannunta daga nahamat ta miƙe da gudu zuwa gidansu so take ta kira biyo ta ji yadda aka yi yau hamaude ya zo gidansu reza alhali ya tabbatar mata mahaifiyarsa ta rasa su amin ta tabbatar masa mahaifiyarsa ta raba su can ko ɗaya ɓangaren alhaji na wazidin wani farin ciki yake ji sa'ilin da ya shaki da dadar iskar kasar tasa ta haifuwa da rabansa da ita wata biyu kenan godiya yake kare ga ubangiji da ya daidaita masa dukkanin al'amuransa ta inda bai taba zata ba a haka ya taka zuwa cikin gidansa yana jin yadda kamshin humurar tata ke ta kara kusanto hancinsa mominmu ya furta yana turo kofar falon idanuwansa suka sauka kanta tana zaune a tsakiyar falon ta sa wasu kyawawan yara gaba tana kallo to ina muka samu yara haka ya furta yana karasa shigowa ciki ya ajiye jakarsa rataye saman kujerar ya karasa gabanta ganin bata so ganin bata so ta tare shi ba yadda ta so ba naka ne ta furta da wani sauti da ya saka shi tsayawa nan inda yake kafin kuma ya ɗan yi murmushi tuna kalar zolayarta haba kika kawo min irin waɗannan yanzu ai ajiye tsufana zan yi in ta miki rawa da li kalmomin suka datse cikin bakinsa sakamakon ɗagowa da ta yi ta sauke idanuwanta cikin nasa tun da yake da ita sun ga tashin hankali kala-kala bai taɓa ganin tsantsar bai taɓa kallon tsanarsa cikin idanuwanta irin wacce yake gani yanzu ba sai ka yi rawar ko ban kawo ba karuwar ka ta kawo maka ta tana jin ɗacin kalaman na caccakar zuciyarta sai yanzu ta ji saukar hawayen da ta dade tana fatar zubansu ko za ta ji saukin raɗaɗin zuciyarta bai fahimci komai cikin kalamanta ba sai kururuwarta Amin bai fahimci komai cikin kalamanta ba sai karuwar ka don haka ya yi baya ya zauna a kujerar gefensa, a hankali ya zare hular kansa jin ta masa wani nauyi, mamakin abin da ya sauka kan Farida yake har take binsa da wannan mummunan kalmar. A rana mai girma irin ta yau da yake farin cikin ganin su idanuwansa suka zarce kan yaran da ba su gaza shekara ba da karfi da kuma wata irin gigita ya mike tsaye yana karasawa gabansu inna dillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta yana ɗora hannuwansa da ke rawa saman fuskarsa kama ce suke yi da wani hotonsa da yake yaro tun da yake a duniya bai taɓa ganin kalar kamar ba hatta ɗan wani digon baki da ke haɓarsa su ma yaran suna da su ɗaya mace ɗaya namiji tabbas ya gama yadda jininsa ne sai dai ta ina ya same su baƙin gani ya furta a ƙasar ransa kaga abin da ya sa na karɓe su kenan ko za ka neme ta ban taba zaton za ka nemi kalar wannan karuwan ba wata mummunar karuwa fa wai fensil ta kawo su take ikirarin naka ne ta kuma yi tafiyarta ta bar ni da su me za ka ji a jikin irin waɗannan yaran yaran da ka haife su ta furta tana dafe saitin zuciyarta da take jin kamar za ta feso idanuwanta na saman fuskarta da take rikidewa da tsantsar rashin gaskiya ba nawa ne wal karka rantse ni ke da ikon rantsewa wallahi naka ne ta tana jefa masa wata yar farar takarda gashi nan da yaran aka haɗo ba zan iya dubawa ba don kamanninsu da kai sun gama faɗa min komai da sauri ya ɗauka yana warware ta Hi, Nawaz. Na san lokacin da sakon zai riske ka, za ka shiga rudani, babu wani mamaki idan za ka iya tuna ranar da wannan diyar cikin naka ta yi ke maka. Lul, karka damu, ba fa haka na so ba, na yi ne da wata niyyar daban ba wai wannan ba, to kuma sai na samu saukin lamarin ta hanyar dakon abin da ke jikinka a cikina. Ga sunan har yara biyu na kawo maka. Hamin da Hajar. Na san ko su kaɗai sun isa kasa, na san ko su kaɗai sun isa ka mallaka min rabin dukiyarka idan ina bukata, sai dai ba wannan ne nake so ba. Hamaude, idan idan baka san shi na aura ba, to ka sani yau, ya kuma sake ni a sanadinka domin kawai na yi mu'amala da kai. Barin Hamaude daga rayuwata daidai yake da barin farin ciki daga taka rayuwar. wallahi zan iya komai domin sa idan na ce komai ina nufin komai din ka hana shi auren da yake shirin yi ka umarce shi ya jira ni na yi aure na fito mu mai da auren mu hakan shine kadai zai sa na yafe maka dukkan abin da ka mini shine zai sa ka rasa rayuwarka cikin salama barin haka daidai yake da watsa komai midiya idan na ce komai ina nufin abin da baka taba tsammani ba ka kula da yaranmu shi ma shi ma fitar gasu guda daga jikinsu wani tashin hankali gare ka fakariya s tumbi ina maka gwari-gwari fakariya bitil bitil ya furta a sarari yana jin yadda iskar falon ta tsaya masa cak ac da ke girke a falon yana aiki ya fara buso masa wani irin zafi kafafuwansa suka gagara ɗaukar nauyinsa duhu duhu duhu yake gani haka ya lalube jikin kujera ya zauna yana fidda wani wahalallen numfashi kallonsa take duk da ya zame mata wani abin tsoro an tabbatar maka naka ne kenan ban sani ba farida ina yaran nan da suka zo gidan nan fashi ban taba gaya miki bane a daren sai da ɗaya ɗaya daga cikinsu ta haike mini shine dalilin samun yaran nan wallahi ba a raina bane ko ta tana murmushin da bai da alaka da yanayin da suke haɓar zaninta ta jawo tana goge hawayen fuskarta tana jin ta gama ganin tashin hankali da zai kara kwantar da ita a tun ranar da aka sheganta hamaude na gane ba a saranka ba ne shi yasa har abin yayu aka samu ribar yara da ita yarinyar da dattijo kamar ka mai karfi da za ka hana faruwar lamarin ashe ana maza dole ko da ba sa so ashe abin zai yi ko da ba ku muradi sarai ya gane kalaman da ta jefa masa a kudindine sai dai ya zai ya fahimtar da ita ya zai ya ce mata har wata hoda yarinyar ta busa masa tayu shi ta tayu shi ne ya gusar da hankalinsa har komai ya faru yadda take so a tsawon shekarun da muka kwashe tare kin san halina kin san abin da zan iya da wanda ba zan iya ba Ki yarda da ni, wallahi ba san raina ba ne, haka kar ki manta ni fa namiji ne kai, haka ne, Tafurta tana haɗiye da wani yawu mai ɗaci da ya tarar mata baki. Da ya san yadda kalmar ba san raina ba ne ke mata tsuya a kirji, da ya daɗe da barinta, ita ta isa ta yi yaki da abin da Allah ya kaddara, abin da ya riga ya faru, sai yanzu na gane dukkan abubuwan da ke faruwa ni ne sila. karanta ki ji za ki kau da zargina da ke zuciyarki ina wata bitil da na taɓa baki labari kallon da ta watsa masa ne ya sa shi haɗe zancen yana dafe kansa da ke ƙoƙarin rabewa to ni na dage amin kallon da ta watsa masa ne ya sa shi haɗe zancen yana dafe kansa da ke ƙoƙarin rabewa allah sarki wannan kenan reza kara rungume tai a kirjinta tana lumshe ido da wayar ta sakale a kunnanta ka huce kenan A'a, kawai muryar ki zan ji. Yau ko gani na ba ki yi. Ko gani na ba za ki yi ba. Ya furta ta can ɓangarensa. hmm. sai na zo ai. Kina wasa ne? Gidan zan bari ai. Ok. Oh, kin tsare ni da hira ma na manta abin da zan faɗa miki. Yau Abba zai dawo fa. Haka kawai ta ji gabanta ya faɗi har sai da ta ture filan gefe tana miƙewa zaune sai ta ji tsoro kamar ba zai yarda da ni ba. Mun yi rashin kunya sosai fa. rintsa idanuwansa yayi yana jin bacin ran abin sun ma mahaifinsa fitsara kuma ita yake burin aura to waya zai yi haka nan ya tsinci kansa cikin soyayyar ta dumu-dumu kar ki damu zai fahimta fa ya sani ba ni na ɗora ma kaina ba haka kuma ba laifinku ba ne kawu ne Shi ne silar komai da bai tura ku ba ina duk za a yi hakan haka ne Allah ya kyauta amma mamaki nake da gaske alhaji awal jinin mahaifinku ne sosai ma uba suka haɗa tare zamanin ne ya yi lalacewar da dama zai iya cutar da mahaifinsa to Allah kar ya jarabce mu da kalar wannan bari na je tun ɗazu su ke kirana ok ni ma shiryawa zan yi na je gida na san ya karaso yanzu ajiye wayar ta yi ta tsaya shiru tana tunanin rayuwar tana tuna ranar da ta ɗago haɓar surukinta a hannunta tana buga masa wani cikin matsanancin sutura cikin matsiyacin sutura rayuwar duka abin tsoro ce ba ta taba zaton zai iya zama mai rana a gare ta irin haka ba lalle ne idan baka bi duniyar nan a sannu ba za ka yi zuwan zomo ne kawai cikinta fitowa ta yi daga ɗakin ba ta ankara ba kawai ta ji an rungume ta oh oh baby na yi kewar kufa har yau dai kina nan da halinki ki shige ɗaki ki hana kowa shiga har anti sufi zara jikinta ta yi a hankali tana hararta pencil zan zage ki fa har yanzu ba zan ki amin pencil zan zage ki fa har yanzu ba za ki har yanzu baki bar using da wannan cream din mai warin tafarnuwa ba share mana ba na iya canja shi to yaya rayuwar ne ɗazu na rabu da re na kai mata sako gidan wannan attajirin nawaz sharif kai bebi fakariya shegiya ce ta karshe ware idanuwanta ta yi sosai tana dubanta kirjinta na bugawa sufi ma da ke gefe da sauri ta taso zuwa gare su ya na ga kuna ta wani fesil mai kika yi a gidan reza ta katse ta da firgici saman fuskarta wasu teams wallahi nasa ne da ta haifa masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su fita firta tana watsa hannu yaushe fakari ya ta haifu suka hada baki da karaji ita da reza wani kallo fensil ta musu ta yi baya tana zama saman kujerar bayanta ban gane ba na ga dukkan wani ta da hankalinku kamar yaranku ni ma tambayar da na mata kenan ta ce za ta faɗa mini kuma kika bar kuma kika karɓa kika je gidan bayin Allah kika kai musu fensir a'a biya na fa aka yi ya kike yawa ne what dukkin maruɗa ne me kike me suka zama miki kallonta ta yi tabbas fensil ba ta san duk abubuwan da ke faruwa ba don haka ta matsa ta zauna a gefenta sama sama ta hau bata labarin komai good kenan a kwanciyar da ta yi da shi ta samu ciki no kai a'a wannan sharri ne kawai ya za a yi fakariya ta yi ciki ba mu sani ba kin ga teams din pencil ta furta tana zaro wayarta da ta ɗauki hotonsu da yaran gabanta ya buga ya kara bugawa har sai da ta dafe bango tana ganin ainihin kamar da ke tsakanin yaran da fuskar da ba za ta taba mantawa ba na was tabbas ko a yanayin girman yaran da ba su gaza shekara ba ta gama yarda na nawaz ne sai dai ta yaya ba abin damuwa ba ne fakariya za mu nemo ta faɗi komai a'a ba za ta taɓa faɗa ba linda tsohuwar kilakin ita ce za ta warware komai reza ta shi kenan kuwa bari na kawo muku ita shi kaɗai ne abin da zan iya na wanke laifi na baby wallahi da na san boyfriend ɗinki ne tun farko ban karɓi aikin ba share kawai je kiki aikinki ki kira rimo ku ɗauko ta tare ki ce ta taho da filayenta filiyarta ni kuma bari na kira hamaude yanzu zai je gidansu Bana so ya yi komai ta ɓangarensu su so ya ji komai ta ɓangarensu ba zai iya ɗauka ba a'a wat. bari na ji inda fakariya take reza ta furta tana furzar da wani zazzafan wuce. fensil ta mike tana rungume hannuwanta wayarta ta ɗauko ta latsa lambar, lambar hamad oh juliet kina ɓatan yanayi ta gane nufinsa don haka ta gyaɗa kai ka yi koma menene ganin bata tawo gida ba akwai aikin da za mu yi ta tana kashe wayar Shi kenan kuwa, kira Hamoud ɗin da sauri ya zo nan kafin su kawo lindar su fita furta. Fensil kuma ta juya tana ficewa bayan ta ɗauko wata kakkausar igiya a kicin. Ni wallahi dukkin tayar min da hankali, sai na ɗauka wani abu ya same ki ai. Ya furta yana ɗaga labulan falon. Turus ya yi ganin tsohuwar sirikarsa zaune saman wata kujera an ɗaure ta gaba ɗaya jikin kujerar hatta bakinta an ɗaure shi da tsumma wai ga waye yana kallon reza da ke bayansa wannan ta'addancin fa mu je kai dai kawai ka ji a bakin sufi ba zan iya faɗa maka komai ba ta furta muryar tana rawa Karasa waye jikin falon ya tsaya kusa da sufi yana kallanta da idan tambaya dama fakari ya ce ta yi ta yi shiru tana tauna kalaman ta yi me ya furta da tsawa-tsawa jin gabansa na faɗuwa ta aika wa mahaifinka Teams ɗin da ta haifa masa dalilin wannan ranar. Shiru ya yi tamkar bai ji ba, da gaske kalmomin da shirin suka shiga cikin kunnuwansa suna tsinka wayoyin da ke ba da sauti cikin kwakwalwarsa. Reza ta kula da yanayinsa don haka ta yi sauri ta isa tana tare shi cikin jikinta a haka suka zube. Ha ha ha ha ha. To, barkanmu da shan ruwa. zan dakata anan sai kuma haɗu kawai a cikin littafi na gaba ni ma barin samun na sha ruwa na ɗan sararawa kaina ko azumin zai ɗan banni <clears throat> sai mu ɗaura daga inda muka dakata ku huta lafiya na ku salma